wannan kuma insha Allah ta'ala shine kaset na 468 cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa cikin wannan littafin albarka littafin Imam Muslim Ibn Hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun Hadithi da ake da shi shi ne kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azata mu karatun hadisan manzansa alaihi abdullu salatu a tamu taslim da amfanuwa da su duniya da kiyama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 mun karanta hadisin da yake kawo wani abu huraira cewa annabi ya ringa yin kwanuti a dukkan sallolinsa cewa allah ya tsirar da wasu sabbai da ake kuntatawa da masu rauni kuma kabilu na ra'il da zakawan da annabi ya tsitsi ne masu da dai sauransu to ƙarshen wannan hadisin ne malin ga fitar mana da wasu fa'idoji a ciki a inda jiya mun karkare karatun fa'idojin da Malik ke karanta mana a wannan babi ɗin yau muka ce za mu tashi alatun rabi'a ne mas'ala ta hudu a wannan babi fi ikhtilafi halin ilmi game da saɓanin malamai filkunuti fi salawati game da alkunuti a cikin sallah a gaskiya malam ya kawo maganganu masu yawa barjik shafuffuka masu yawa ina fatan fahimta za mu ɗan kanta wasu abubuwa ne kuma sai mu ishara a kansu a kan ita wannan matsala ta ƙunuti ɗin abin da ya kawo saɓani shi ne shi dai wannan hadisi makanta bayyana mana ga irin ƙunutin da manzan Allah ya ringa yi a cikin salloli ne gaba ɗaya asuba azhar al'asr magariba isha ina fatan fahimta to kamar da mu zo mu ji a cikin sauran hadisan babun za mu ji wani kuma sabon ya rota ya annabi ya rinka kwanuti ne tsaka da asuba da magariba to za mu ji kuma akwai wasu maganu da wasu hadisai da aka jingina ga manzon Allah duk da ba su inganta ba cewa annabi bai gushe ba yana yana kwanuti a sallar asuba har ya bar duniya to wannan sai malamai suka wasu sai suka dauki mazhabin cewa kawai za su ga kwanuti kullum kullum bayan asuba wannan su ne 'yan mazhabar shafi'iyya da 'yan mazhabar malikiya suna ce mai matuƙa ƙarfi yin haka ɗin ina fatan fahimta sai dai su 'yan shafi'iyya suka yi da allahumma hadina fi man hadaita lafazin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu wajen ashabu sunan cewa annabi ya kantar da jikansa cewa in yi sallah ya kunuti ya ce allahumma hadina fi man hadaita malikiya su kuma suka zaɓi lafazin da sai na umar yake yi a cikin kunuti ɗin, kamar da al'imam abokan ibn abi sheba ya kawo a cikin al-musannaf a wannan ƙunushi da muke a malikiya na manta shi man zu ina inna mene nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa nakhda'u wani wa nastahfidu dogon dai <laughs> a ƙarshe dai ina azabaka bil na mawal haƙin ko ba haka ba yes an samu cewa sai na umarina wannan a cikin asuba to da haka malikiya suka dauki wannan suka dauki da haka akwai sabani akai kai wasu ɓangaren kuma suna ganin kwata-kwata ba za a ƙunutun ba zai da sallah in ka yi wasu kuma suna gan cewa a bar shi da mas'ad gwargwadon idan wata matsala ta faru ga musulmi shikenan sai ayi, yi to za mu dan karanta ne sai mu ba da final tattauna a ciki sai mu shara zuwa ga inda mutane su duba insha Allah ta'ala inda malaci almasalatu rabi'a kun baci sura matsalolin aiko to matsala ta hudu fi tilafi al ilm fil qunuti fi salawati game da sabanin malamai a game da qunuti a sallah malai ce zahabal jama'atu min sahaba min al ulama'i wasu jama'a cikin malamai sun tafi ila annahu mashru'un fi salatil fajr cewa an shar'anta yin qunuti a cikin sallar asuba wa qad hakahu al hazimi an aktsari nasi min as sahaba imamul hazimi ya kaito daga mafiyon malamai cikin sahabbai wa tabi'ina tabi'ai man ba'dahum da wanda suka zo bayan su min ulama cikin malamai min ulama al-amsar daga malaman birane su mu'adda min as-sahabati khulafa al-arba sannan ya lissafa wanda suke kunuti da asuba har da khalifofi guda hudu ila tamami tis'ati ashara min sahaba har ya lissafa sabi goma sha tara cewa duka suna kunuti da asuba wa min al-mukhadramina mina Abu rajail al-Utaridi cikin waɗanda sun zamani da manzan Allah sun musulunta da zamanin manzan Allah amma ba su ga manzan Allah ba akwai wani mai suna Abu Raja' al-Utaridi wa Suwaid bin Gafala da Suwaid bin Gafala wa Abu Usman an-Nahdi da Abu usman an-Nahdi wannan duk sun musulunta tun a zamanin manzan Allah amma Allah bai ba su nasara sun je sun ga manzan Allah ba ba su zauna da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama wa Abu Rafi as-Sa'iq da Abu Rafi as-Sa'iq wa min at-tabi'in cikin tabi'a kuma ya kawo lissafo 12 mutum 12 wa min al-a'imma cikin malamai shugabanni na fiqh wal fuqaha sai ce Abu Isa al-Fuzari akwai Abu Isa al-Fuzari wa Abubakar ibn Muhammad wal Hakim ibn Utayba والحكم بن أتيبة وحمار ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزائي وأكثر أهل الشام والشافي وأصحابي وعن الثوري روايتان ثم قال وغير هؤلاء خلق كثير Imam Al-Hazim ce da wasu ma malaman da yawa sun taɓa kan cewa lallai yin alƙunuti a sallar asuba wani abu ne da shari'a ta san shi kuma a ringa yi Iraki imam hafiz al sai ƙara cewa ma Abdurrahman al-Mahdi cikin malamai gabata akwai Abdurrahman al-Mahdi wa Sa'id bin Abdul Aziz al wa bin Abi Layla wa bin sali wa Daud wa Muhammad bin Jarir wa akaw an jama'ati min ahli al-hadith minhu Abu Hatim razi wa Abu Zur'at al-Razi wa Abu Abdullah al wa Dar Qudni wal Bayhaqi wal wa Abu Mas'ud al wa akaw al-Khattabi fil a'malim an ahmad bin hanbal wa isa ibn rawiya wa haka tirmizi anhum khilafa zalika wanda malamai ana cewa an hikaito cewa suna cewa za a kuluci a cikin sallar asuba amma imam ahmad bin hanbali da dan uwansa isa dan rawuya an ce sun an hikaito haka a gare su amma abin aka ce akwai sabani a wajen su wa bihi qala aktharu salaf wa qala an-nawawi yake faɗa? a fi shehil muhaddab a cikin littafin asharul muhaddab ga nan a sama alƙunutu fi subi Ya ce yin qunuti a sallar asuba shine mazhabar su ta shafi shafi'iyya kenan wa bi qala aktharu salaf kuma mafi yawan malaman salaf haka sabu akan shi wa man ba'da wanda su zo bayan su aw kathiru minhum ko kuma ce da yawa daga cikin su dai qala al-allamati shaukani babban malamin shaukani sai yake cewa ilam ka sani annahu qad waqa ittifaqu ala tarkil qunuti fi arba'i salawati fi arba'i salawati min gairi sabab an samu ittifaqi malamai kaf cewa ba za a yi qunuti ba a salloli guda hudu ma'ana an ka cire asuba kenan in ba da wani sababi ba sai lissafa zuhur wal asr wal maghrib wal isha wa lam yabqa al khilafu illa fi salati subhi bil maktuba ba abin da rage na saɓani sai na sallar asuba a cikin sallar farilla wa fi salatul witri min gairiha kuma da sallar wutri ita ma akwai saɓani za a kunuti ko ba za a yi ba amma qunutu fil wutri fa sayati kalamu alaihi qunuti a wutri shi ma yana da magana za mu zo kan magana shi ijmalan kenan insha Allah ta'ala wa ammal qunutu fi salati subhi fa tajjal muthbituna lahu bi hujaj yin alqunuti a sallar asuba masu tabbatarwa sai suka ba hujja da hujjoji da yawa ha hadith anas al-madhkuru fil babi daga ciki akwai hadisin anas wanda aka bata a wannan babi din wa hadisul bara da hadisin bara al ati da nan gaba wa ijabu anhu la bi an wa ijabu annahu la a fi qul qunuti min sallallahu alaihi wasallam to amsar da ake ba wanda suka kafa hujja da hadisin anas da na bara'u Shi shine dama ba ja in ja akan kunutin manzan, Allah cewa sallallahu alaihi wasallam ƙunuti wa inna man nizau inda ja in ja take shine fi istimrari mashru'iyyati wajen ci gaba da shar'ancin cewa za a ringa yi ina fata kun fahimta in zo da za mutane za su ji su ɗauki littafin abubakar ibn abi shaiba ɗin su karanta cikin mujalladi na hudu ne ko na uku manta ne idan karanta za ga ya tarkato duka ruwayoyi ɗin wasu daga cikin nan da aka kawo cewa sun goyi bayan wannan matsala ɗin za ka samu faɗa ma suke da abin gaskiya kamar sai na umar yana kuɗe abin da sauransu ina fatan kun fahimci wannan abin so amma magana da ake magana shine cewa ba a musu manza Allah ya kunuti a asuba Ya yi yayi zahar yi la'asar. to ai zama ittifaki ba za a zahar amma inda ake da musu akan menene na asuba din nan to wanda suka ce za a kunuti asuba me da sai suka kawo hadisin Anas da na Bara cewa annabi yana kunuti yi kunuti a shin sallar asuba to abin da ake tambaya shin ya ci gaba da haka ko ko ya dakatar da shi lokacin da dakatar da sauran inda sabani yake kenan Allah sa an fahimta ba hakuri barar ke fama da ita to shi ne malam ke cewa fa in labdu kana idan suka ce lafazin kana da zo a cikin hadisin ya dulla ala istimrarin mash'uriyya yana akan cewa shar'ancin shi ya ci gaba ƙulna qad qaddamna annawi ma haka wa an jumhur muhaqqiqina la yadullu ala zalika yace to mun gabatar da bayani a cikin wannan sharhi cewa kana yaf'alu kaza bai nuna cewa dole diman da'ima mutum yana wannan abubuwa din sai ce sallamna fa gayatu mujarrad istimrar wa huwa la yunafi tarka to ai ce in ma an mika wuya akan haka din wannan iyakar shi kenan kuma bai nuna cewa wata ran manzon Allah bai daina abin ba dan an ce wani ya kasance yana sayya a wajen wani ya hukunta dole dole kuma kullum cike nan a wajen akwai wai daina wannan sayya din sai ce kama sar har bizalikal adillatil atiya kamar dalilai masu zuwa za su bayyana karcewa manzan Allah ya dakatar da wannan kunuti din ala anna hadain hadithani fihi ma annahu kana yafalu fil fajr wal maghrib kamar da zo a hadisan nan guda mai karanta cewa annabi yana kunuti asuba da magariba sai ce fa ma huwa jawabukum al magaribi, to me jawabin ku game da yin kunuti a sallar magariba da ba ku yanzu duk abin da ku faɗa sai ce fa huwa jawabuna al fajr shine amsar muka akan kunuti a cikin al fajr idan muka ce ba za mu yi kunuti a cikin sallar asuba magariba ba sai mu ce me yasa ba za a yi ba sai ku ce ai manzon Allah ya daina yi ko ba haka ba sai a ce to shi ma na asaba shi ma manzo Allah dai ne kun gane in kuma ce a to an shafe ne shine amsa kuma an shafe din shi ma na ku an shafe din Allah ya sa mutane sana fahimta sai ya ce wa adam fi hadisi abiyur al-muttafaq alaihi haka nan kamar da zuwa cikin hadisin Abu Hurairah wanda ya tabbata Bukhari Muslim fitar da shi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi rak'atil akhira min salati az-zuhri wal isha'i al-akhira cewa annabi ya kasance yana kunuti a cikin sallar azhar da isha ta ƙarshe wasu bi da sallar asuba kaga sallar nawa kenan guda uku yace fa ma huwa jawabukum an madalulil lafzi kana to me jawabin ku game da lafazin kana me yake nunawa a nan wajen shi ma cewa an tabbata ana yi din ko a za ku ce an shafe ne ko kuma annabi ya daina to duk amsar kuka bayar shine amsa akan wancan din jawana fata kun fahimci wani abun fa haka malam da ya ci gaba da kwararo wa'annan mas'ala kamar da faɗa muku tun farko ina so mu haska ne sai mu fada magana ta ƙarshe cewa gaskiyar magana shi wannan mas'alar ƙunuti ɗin shine babu shakka manzan Allah ya ringa yin ƙunuti amma ƙunutin da manzan Allah ya ringa yi ba ƙunuti ne ratibi ba in an ce ƙunuti ratibi shi shine wanda yake biyo bayan sallah wanda muka gada muna yi a nan mazhabin mu. amma ƙunuti da manzan Allah shi ne ƙunuti na nazila ina fatan fahimta me nazila shi ne wata matsala sabuwa da ta auko wa musulmi mai cutar da su to sai sun ga mata ƙunuti shi ake cewa mene nazila misali an fada wata ƙasar musulmi da ko wasu musulmi an kama su an ƙuntata musu wanda ba abu ne da aka saba ya bi jini ba sai abin mene sai a yi wannan abun to irin wannan kunutin mene ba a sallah asuba kawai za a yi ba za a yi asuba da kuma dukkan salloli ɗin ina fata kun fahimta da haka ku kiyaye hatta nazila ɗin ya kamata mutane su fahimta ba duk abin da wani yanke shi shi nazila shine nazila ba idan mutum idan fitina ta zama ta riga ta zama ruwan dare ba a ce da wannan matsalar nazila misali fita na satan mutane da ake yi kun fahimta ba za a ce da shi nazila ba kawun batsalar boko haram ba za a ce da shi nazila ba za mu ce bari Allahumma dammir boko haram Allahumma kaza mu ta abin nan saboda wani abu ne da yanzu ya zo ya zama sanannen abu ya zama bangare na cikin rayuwa ma haka shi ma bangaren kidnapping to ba za a je ana ta mashin kunuti wannan abin ba amma yau sai aka ce yau ga wasu musulmi ta an rutsa su a wani gari ko a kudanci ko a ko ta ƙasa ana cutar da su ko ga wani abu da ya faɗo wanda unusual um, ba a saba da shi haka nan ba to wannan ya halasta a je a mashi kunuti to wannan kunutun ko shi kuma ba a keɓance shi da wata sallah ba wannan ya tabbata manzan Allah ya yi kuma shi ne muke karanta a cikin yanzu ina fata an fahimta amma kunutun da ake yi bayan sallah asuba babu shakka babu hadisi tabbatacce guda ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa idan kuka lura dukkan abin da muka kawo cewa ake an samu daga wasu sahabbai an samu daga wasu tabi'ai daga wasu malamai ba shi an samu daga manzon Allah ba hadisi ɗaya ne daga Anas wanda suke cewa manzan Allah sallallahu bai gushe ba yana mene yana yin kunuti a Sallah asuba malam nasuddin albani ce wannan hadisi da'ifi ne haka sauran malamai suka ce wannan hadisi da'ifi ne munkari ne akwai wanda ke mataruki ne a cikin isnadin hadisin kuma tafarrada bihi ina fatan fahimta shine Abu Ja'far Razi da'ifun muttafaqun ala da'fihi ina fatan fahimta haka wannan ba zai zama hujja ba ɗaya kenan akwai hadisi aka samu Abu Hurairah shi ma irin wannan shi ma da'ifi ne akwai Ubaidullah ibn Sa'id al-Maqburi shi ma da'ifi ne so hadisan kenan za su ka hujja da su kuma da'ifai ne sai dai me za ka ce to game da magana cewa sai na umar na yi da kaza kaza to shi ma an samu dalili alladhi yu'ariduhu shi ne mai dalili an tabi abu maliki ashja'i cewa shin kayi sallah bayan manzon Allah yi bayan abubakar yi bayan umar yi bayan usman shin zai yiwu eh, suna yin kunuti a sallar asuba me yace ai bunayya muhdath wannan bid'a ce wannan kuma da isnadi tangararan kamar rana ya bayyana cewa abubakar bayi umar bayi usman bayi sannan a cikin abubakar bin abi shaiba an kawo inda aka ce umar na yi. sannan kuma an kawo inda umar ke inkari cewa haka din bid'a ne da abdullahi dan masaudu da abdullahi dan umar duk an samu suna inkarin wannan unuti mutane sai asaba din ina fata an fahimci wannan abun abu hura babu shakka ya tabbata yana yi amma shi ba wai a asuba kawai ke bai yana salloli ne dan ya tsanci kanshi a matsayin kufa ne sai yan kufa ke cewa duk wanda ya kunuti sallar shi ta ɓaci sai abu hura fara yin kunuti din amma ba asuba kawai ba dan ya nuna masa cewa sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama da haka magana rajiya gaskiyar magana kamar da al-Imam Ibn Qayyim al ke fara cikin hadin Nabi ma'ana mai sunan ba zadul ma'ad fiyadi khair ibad ya faɗa ya ci lokaci na bayani akan matsalar cewa maganar gaskiya ba a samu hadisi tabbaci da manzon Allah cewa ba daga cikin shirye manzon Allah yin kunuti a cikin sallar asuba dindindin in ji min kaimin tawziya ba daga cikin shirye manzon Allah yin kunuti a sallar asuba dindindin ina fata kun fahimta sai ce har inda manzon Allah na wannan kunuti din a sallah kullun yace to ai ba zai rubuto mana sallon ayyukan sallah da manzon Allah yake yi ba da kabbara ɗaga hannu da yake a sallah din arwaito amma a ce manzon Allah bai ruto sabai ba su ruto wannan kunutun da yake ba ba kuma sahabi ruto ce gashi ya jingina ga manzon Allah cewa na wannan abun da haka malai concluding cewa dai wannan abun gaskiya bai tabbata daga cikin shiriyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama irin malam Nasiruddin Albani su Sheikh bin Baz a cikin majmu'ul fatawa nashi da su usaimin da sauran je suka yi rugurgu matsala cewa wasa sun kai ga sun ce ma yin alƙunuti ɗin bid'a ne ina ba ta fahimci wannan abun sai dai mu muna gan cewa kamar da ibn qayyim ke faɗa cewa ba za a ce abun bid'a ne sai dai a ce kuskure ne gaskiya kuma wanda ya shi a sallah sallar shi ta ɓaci la sallar shi bata ɓaci ba kai da kabi sallar ka ta ɓaci sallar ka bata ɓaci ba amma dai ba daidai bane yin kunuti din saboda bai tabbatar ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wanda ake jingina zuwa Umar din ma shi ma kun ji akwai ruwa da ke karo da wannan wanda sun fi wannan inganci Allah sa jama'a sun faci abin da ke nufi Allah samu dace to wannan a guje gaban da ya shafi wannan hadisi din kenan sai mas'ala ta gaba game da alƙunuti a cikin sallar wutiri wannan shi kuma mun ga mun san cewa ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sayyidina Hassan cewa ya ringa faɗan alƙunuti Allahumma hadina fi man hadaita a raka'a ta ƙarshe ta sallar wutiri nasa al-Imam Ahmad da ashabu sunan Abu Dawud Tirmidhi Sa'i Ibn Majah sun fitar da hadisi daga Abu jawza cewa Hassan yake cewa manzon Allah ya karantar da ni kalmomin da faɗa a cikin ƙunutun wutiri kun fahimci wannan abun to shine aka samu yana cewa Allahumma hadina fi man hadaita Allahumma hadina fi man hadaita jama'a a gyara dan na sha jin wasu limamai Allahumma ahadina fi man hadis ke cewa Allahumma ahadina fi man hadaita ka san abin da kace kuwa wai Allah ka kyautar da mu wanda kake bada kyautar su bayan kana so ka ce ni ya Allah ka dora mu akan shari'a cikin waɗanda kake dora kan shari'a ina fatan fahimta shi sa in kana so irin ka ringa zuwa malami ya biya maka don wasu addu'o'i da mutane ke da cewa kawai ya dan karatun allo ne ko dan islamiya an ce ga wasu addu'o'i sai dan karanta burburi iya sosai ba sai kuma gina yana fassara abubuwa ba daidai ba da haka a kiya Allahumma dina" ha babba din daure ta ake Allahumma dina fi man hadaita ina fatan fahimta wa afina ba wa afina ba kuma shi ma wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallata zuwa ƙarshe wakina sharar ma ta ya ce annabi ya karantar da ni wannan ƙwanuce din da aka sai na hasan yana yi a cikin sallah ɗin kuma ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'an fanci wani abin ko sai dai ƙunutun wuturi a cikin azumi kawai za a ringa yi koko duka ranakun shekara za a yi wasu malamai suka ce sai dai a ƙunutun sallar wutiri kawai sai na azumi in ba da azumi ba ba ka da dama ka yi a sallar wutirinka wasu ma suka ce ba haka ba sai azumi ya raba goma sha biyar kake da dama ina fatan fahimta amma wannan maganar dukkan kuskure ne abin da yake ce, kunutin wutiri za ka iya shi dukkan shekara duk sanda kai sallah za ka iya amma shi ma mu kiyaye annabi yana ana yi ne taratan wa taratan ba ko da yaushe dukkan wutiri na kullum kullum sai ka allahu mahadi hadina fi man ta ba wa lokacin ka yi, wa lokacin ka bari wannan shine ake cewa hadin nabi sallallahu alaihi wasallama ya manzan Allah ya handil abuwa haka ake so ka yi ba wai sunna ake faɗa ba kawai cewa ga hadisi ya zo da shi a yaya manzan Allah mu'amalanci matsalar hadisi din Allah sa kun fahimta da haka ba kullum ake Allahumma dina fi mun hadita ba amma lokaci ba lokaci ka yi sati ɗin kana yi ka ɗan gafa kwana biyu kwana uku wani lokaci haka amma ya tabbata wacce da suka ce sai an raba azumi za a yi don suka ce a kuskuren fahimta ce aka samu ya tabbata salaf idan sun zo a kan wannan lafazi na Allahumma hadina fi man hadaita kagan a ne za ka tsaya nan inda lafazin manzon Allah ya tsaya kun fahimta amma in a azumi ne ya halasta ka ƙara da wasu addu'o'i din bayan ka gama Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita zuwa ƙarshe misali hmm? to don ka kai ƙarshe ya halasta ka haɗa da mene Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka khairat wa mujibati kaza za halarsa ka dan ƙara to salaf a azumi ba tun daga farkon azumi suke wannan abun ba sai in azumi ya raba ne shine suke ƙarawa akan wannan lafazin ina fatan mutane suna fahimta ta idan azumi ya kai sha hudu za mu ɗauna sha biyar to a lokaci ne sai sun ga ƙara da sai yi Allahumma hadina fi man hadaita sai su ƙara da wannan ƙarin kuma wanda wannan ƙarin ba a iyakance shi ba liman ne zai ga me musulmi suke bukata ya roƙa wa kashe roƙa sauran musulmi kun gane wanda ke son ƙarin bayanin matsalar shi ma ɗauki ƙiyamar ramadan na Sheikh Mal Nasiruddin Albani zai ga wanda cikakken bayani insha Allah ta'ala jama'an fanci wannan ko Allah samu dace sannan ƙunuti na nazila da muka gama bayani na sallar farilla ana yin shi bayan an ɗago ruku'u ne in an gama ruku'u sai a yi kunutin nazila amma in kunuti na wutiri ne in ka gama karatu ne kafin kai ruku'i za ka yi wannan kunuti din a bambance wani abun guda biyu nazila in an gama ruku'u wannan kuma kafin a yi ruku'u jima na fata ana fahimta wannan abin amma nasiruddin albani ke cewa ko da mutum ya manta ko ya bayar ruku'u din na wannan din babu laifi ko wannan duk amma dai tsarin da aka so ka bi shine wannan bayar ruku'u wannan kuma kafin ruku din insha Allah bayan an gama karatu Allah sa dace wannan su ne mas'alolin da so mu karanta a wannan hadisi da haka sai mu koma cikin littafi za mu ci gaba inda malam ke cewa qala wa haddathanahu abubakar ibn abi shayba wa amrun naqid qala haddathana ibn uyayna an az-zuhri an sa'id bin musayyib an abi hurairah an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama إلى قوله وجعلها عليهم كسن يوسف ولم يذكر ما بعده إمام مسلم وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة شيني وانا حديث أبو بكر ابن أبي شيبة يكرن تدموشي وأمر الناقد دمالا أمر الناقد eh malam amru annakid amr ibn muhammad ibn bukair annakid shi kuma yace kala su bi malam suka ce haddasa bin uyayna malam ibn uyayna ba mu hadisi an az-zuhri ga imam az-zuhri an sa'id bin musayyib ga sa'id bin musayyib an abi hurairah radiyallahu anhu ga abu hurairah Allah kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama ya samo daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ila qauli har zuwa inda yace Alha alaihim kasri yusuf ya Allah ka jarmace su da fari kamar yadda ka jabci mutanen annabi yusuf da fari sai ka hada da wancan hadisin kenan a cikin ayi annabi addu'a waj'alaka sini ka sini yusufa ko ba haka ba to nan ma a wannan hadisin ya kawo walam yadhkur ma ba'dahu sai dai shi a wannan ruwayar bai ambaci abin da yake bayan wancan ba wato a ruwayar a isufiyanu ibn Uyayna bai ambaci abin da zo bayan mene ba waj'al hanka sini ka sini yusufa kun fahimta Allah samu dace Ka ga abin da ke can shine inda ce Allahumma al'an lihiyana wa ra'ila wa zakawana wa usayya asatillaha zuwa ƙarshe to a wannan ruwa ta ibnu babu wannan ƙari din Allah samu dace muslim ya sake cewa haddas qala haddathana muhammad bin mihrana ar-razi qala haddathana al-walid bin muslim qala haddathana al-auza'i an yahya bin abi kathir an abi salama anna abahu hurairah haddathahum أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت بعد بعد الركعة في الصلاة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمد يقول في قنوتي اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج عياش بن أبي ربيعة اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعل عليهم سني كسني يوسف قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم قال فقيل وما تراه وما تراهم قد قدموا فمالك حدثنا محمد بن مهران Muhammad ɗan Mihran ya bamu hadisi Ar-Razi qala haddathana Walid bin Muslim Walid ɗan Muslim ya ba mu hadisi qala haddathana Al-Auza'i Auza'i ya ba mu hadisi Ayyah bin Abi Kathir daga ɗan Abi Kathirin an Abi Salama daga Abi Salama anna Abu radiyallahu anhu lalle Abu Hurairah Allah ƙara masa yadda haddathahum ya ba su hadisi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qanata ba'da rak'ati fi salati shahran yayi kunuti bayan ruku a cikin sallah tsawon wata da shine qanata ba'da rak'ati fi salatin yayi kunuti bayan a huna ar-ruku an fahimta fi salatin a cikin sallarsa a wata aka ce fi salatihi aka zo da damiri a wata nuska kenan shaharan manzon Allah ya kawo dan wata ɗaya? idza qala sai Abu ya fassara shine idan annabi ce sami Allahu liman hamida an fahimta ko yaqulu fi qunuti annabi sai ga faracin qunutin sa Allahumma anjil walid ibn walid ya Allah madaukakin sarki ka tserar da walidu dan walid a wata suka kuma ce najji madadin anji an fahimta ko Allah ka tserar da Walid dan Walidu daga ubar da dan uwansa ke gaba gana masa Allahumma naji ta bin Hisham Allah ka tserar da Salama dan Hisham Allahumma naji Ayyash ibn Abi Rabi'a Allah ka tserar da Ayyash dan Abi Rabi'a Allahumma naji al-mustada'afina min al-mu'minina Allah ka tserar da masu rauni cikin mu'minai Allahumma shidud wada'ataka ala mudar ya Allah ka tsananta kamunka akan mudarawa wannan mun faɗa a karatun baya Allahumma ja'alha alaihim kasini yusufa ya Allah ka sanya masu fari kamar da ka sa a fari na tsawon shekara bakwai ga mutanen annabi yusuf qala abu huraira abu huraira Allah ƙara masa yadda ya ce sun mara rasulullahi rasulallah alaihi wasallama taraka du'a ba'adu. sai na gama manzon Allah ya bar wannan addu'a bayan ya yi ta a farko ina fata kun fahimta kun da ƙara tabbatar karatun muke nan cewa manzon Allah ya dina wannan kunuti din gaba daya fa sai ni na ce da Abu Huraira ura Rasulullah san qattaraka du'a lahum kana ganin ko kana tsammanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar addu'a gare su qala sai qala sai faqila sai aka ce awa wa ma turahum qarqadimu Abu sai ke cewa to ai wannan wa ma turahun mu akwai ƙaddara alhamza kamar da wata ruwaya ne awa ma turahum au tarahum akwai wanda zo da wasali sama ka ganin mutanen da annabi ke ma addu'a Allah shi addu'a sa sun dawo sun iso garin Madina shi yasa sai manzon Allah ya dakatar da wannan kunuti din jawana fatan fahimta wani kantar da muke ne idan kuna kunuti sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da buƙatar ku shikenan sai a ɗauke wani kunshi don don dama don wata buƙata ake yin sa Allah samu dace malam ke cewa haddathani Zuhair bin Harbin qala haddathana husain bin Muhammadin qala haddathana Shaybani Shaybanu an Yahya an Abi Salama anna Abu Hurairah radiyallahu anhu akhbarahu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama بينما هو يصلي isha إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نج عياش بن أبي ربيعة ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قول كسني يوسف ولم يذكر ما بعده قال حدثني زهير بن حرب زهير بن حرب يا بام حديثي قال حدثنا حسين بن محمد حسين بن محمد يا بام حديثي قال حدثنا شيبان شيبان يا بام حديثي أن يحيى دقى يحيى أن أبي سلمة دقى أبي سلمة anna aba hurairah radiyallahu anhu lalle abu huraira Allah ƙara masa yadda akhbarahu ya bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi sallama. lalle manzon Allah da da mun Allah sabata a gare shi bayyana ma huwa sallar isha'a kwatsam yana cin sallar isha id qala sami Allahu liman hamida sai muka ji ya ce sami Allahu liman hamida thumma qala qabla an yasjuda sannan manzon Allah ya faɗa kafin ya tafi sujuda cewa Allahumma naji ayyash bin rabi'a ya Allah ka tserar da ayyash dan rabi'a summa zakara bi mithli hadisil auza'i sai ambaci irin hadisin auza'i da ya gabata ila qaulihi kasini yusufa har zuwa ga maganar cewa kasini yusufa wa lam yadhkur ma ba'dahu shi ma anan bai ambaci abin da ke bayan kasini yusuf ba da cewa Allahumma la'an ra'ila wa zakawana wa kaza wa kaza haddasa na محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول والله لو قربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الأخيرة وآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلأن الكفار حدثنا مالك محمد بن مسنى يا بام حديثي قال حدثنا معاذ بن هشام يتي معاذ بن هشام يا بام حديثي قال حدثني ابي يتي بابن شي يا باش حديثي ان يحيى بن أبي كثير لغيها أن أبي كثير قال يتي حدثنا ابو سلمة ابو سلمة دان ابراهيم يا بام حديثي انه سمع ابا هريره يقول يا ابو هريره نتيوه wallahi na rantse da Allah law qariban nabikum salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lalle sai na kusanto da ku zuwa ga irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mana zan yi ta irin yadda manzon Allah yi in kusanto da ku zuwa gare ta fa kana abu huraira ya qunutu fi zuhur abu huraira sai kasance yana yin qunuti a cikin sallar azhar wal isha al akhira da isha ta karshe ba magarba ba kenan wa salati subhi da sallar asbah kaga guda na uku kenan waye da ulil mu'minina abu yana addu'a ga mu'minai wayal ku kufara yana tsino kafarai kuma yanzu kaga aikin abu an kafa hujja da shi a matsayin mene yin kunti asuba to sauran sallolin kuma fa kaga shi abin da ka faɗa cewa abu hurairah ne saboda ya karya tunanin wancan maganan masu kari mene yin masu inkarin kuruti din gaba daya Allah samu dace masu kunuti a gaba ɗaya tun zamanin sabai an sa wai sai da Abu Hanifa ya zo ya kaba shi Abu Hanifa ya karfa abin ne amma dai tunanin a nan kufa ya tashi sannan Abu sai fara yin kunuti saboda ya kare abin ana yin haka kuma tabbatacce ne a sunna idan ka ga mutane ba sa fahimtar al'amura wani lokacin za ka yi aikace kamar da muka samu ibn abbas ne ya bayyana sallar jana'iza a fili ya kanta fatiha da salati sallar a fili saboda mene saboda kasdi na kanta ba wai don haka ne yin sunna din ba jawana fatan fahimta umar yakan yi irin haka din ma aka ya halarsa kai wani abun sai ga mutane ba za su fahimci wasu abuwa to sai ka fito fili ka yi shi to a lokacin sai ga mutane ko tambaya ko wani abu da ko da gulma ma sai ga dan a waki an dan farka akan wannan lamari din ina fata an fahimci wannan abun Allah samu dace don haka Abu Huraira ya ga mutane za su kashe sunna ne na maganar kunuti nazila ne sai ya fara a fili don su gane cewa sunna ce ta manzon Allah malam sai yake cewa haddathana ya habini haya qala qaratu ala malikin an isaq bin Abdullahi bin abi talha an anas bin malikin da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala alladhina qatalu asaba bi irmauna 30 sabahan yad'u ala ra'ila wa dhakwana ولحيان وعسي أست الله ورسوله قال أنس أنزل الله في الذين قتلوا ببئر معونة وقرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قلقنا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه مالك تحدثنا يحيى بن يحيى مالك يحيى أن يحيى بام حديثي قال قرأت على مالك ني قرأت وجم مالك an ishaq bin abdullah daga ishaq dan abdullah ibn abi talha an anas bin malik daga anas dan malik Allah kara masa yadda kala ce da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ladina qatalu ashaba bi'r mauna al annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a akan waɗanda suka kashe mutanen nan ashabi ir mauna wato waɗannan da aka shi a wajen bi'ir mauna din sunan waje ne salasina saban wayo gari guda talatin mata ɗaya na addu'a kansu yadawu ala ra'ila wa zakawan yana addu'a mumuna kan ra'il da zakawan wa lahiyan da lahiyan wa usayya da saya. duka wa'annan menene sunan ƙabilu ne na larabawa laha wa rasuluhu ita usayya ta saba Allah da manzansa Ƙala anas anas ya ce anzalallahu fil ladina kutulu bai bi'ri mauna har Allah maɗaukacin sarki ya saukar da Ƙur'ani. game da waɗannan sabai da muka ce ƙwarra'u sunansu ko guda saba'in Allah ya sadaukar da ƙur'ani ma'ana wata aya ƙara'anahu mu mun karanta wani aya matsayin ƙur'ani hatta nu suka ba'adu sai dai daga baya sai Allah ya soke karatun wannan aya ɗin amma hukuncin na nan Shi ne aya ita ce an balle balligo ƙaumana an na rabbana cewa ku isar da labari ga jama'anmu cewa mu mun haɗu da ubangijinmu faradiya anna sai Allah ubangiji yarda da mu wa radina an kuma mu amin yarda da Allah madaukakin sarki wato wannan shuhada'u ne na manta in mutane sun gane da biyar mauna din ko mun ce muku wasu ne suka zo suka yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a wajajen Najd akwai suna na kwaɗayin musulunci suna bukata a samu da su masa bayanin addinin musulunci da kaza da kaza da kaza annabi ya ba su mutum saba'in cikin malaman ƙur'ani da fiƙihu ashe kashe shi suna zuwa suka yi alatin aka hada dai wajen aka kama su aka shi gaba ɗaya na jin mutum ɗaya ne kawai tsere ina fata an fahimci wannan abin ne annabi abin yi aka ce ba a taɓa ganin annabi ya fi shi irin wannan ba ne ya ɗauki wannan tsawon lokaci yana masa mummunan addu'a ina fata an fahimci wannan abin Allah sa mu dace to shi ne sai Allah saukar da aya akan wa'annan sabai da aka shi shi ne an ballegu ƙaumana. ma'ana san abin su suka roƙa cewa ya Allah ka isar da labarin abin da aka yi mana ga jama'anmu kuma ka ba labari cewa mun gamsu da abin da Allah mana shi ma Allah gamsu da mu sai aka saukar da aya da ana karatunta amma daga baya an shafe ta wanda wannan yake na cewa ashe shuhada'u idan aka sheka saboda addinin musulunci kai ma shahidi ba sai an je filin yaƙi ba irin su malam albani za mu ce muna masa fatan shahada irin su malam jafar za mu ce muna masa fatan shahada me yasa saboda sun mutu a su ba za mu yanke mu ce albani shahiri ne, ko jafar shahiri ne. saboda an mukanta cikin kitabul jihadi a cikin bukhari annabi ke cewa ku daina wannan Allah ne mafi sanin waye shahidi da gaske ina fatan fahimta sai dai mu ce muna kyakkyawan fata sun yi mutuwar shahada Allah sa su shahada waɗanne ne ina fatan fahimta wannan kuma ke ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ma da muke raye yanzu cewa idan haka san abin da kake gaskiya ne na addini kar ka yi tsoron mutuwa ka ji wanda kashe su cewa suka yi Allah da su ma yi da shi kai ka fatan Allah ya da kai kai ma ka da abin da ke wajen Allah madaukakin sarki abin da ake nema kenan a rayuwar duniya gaba daya Allah samu dace to malam cewa haddasana amrun naqid wa zahar bin harbin qala haddasana isma'ilu عن ayyuba an muhammadin qala قلت لأنس هل قنات رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم بعد ركوع يسيرا مالك أمر أن يا بام حديثي ده زهير أن حرب سوق مسكتي حدثنا إسماعيل مال إسماعيل دم علي يا بام حديثي أن أيوب دغ أيوب عن محمد دغ محمد قال يكي cewa قلت لأنس na ce sahabi anas hal qanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi shin annabi ya kunuti a sallar asuba qala sai ce na'am eh annabi ya kunuti ba sallar asuba amma ba'ada ruku'i bayan ruku'i kuma sai ce yasiran dan kadan manzon Allah yake ruku'i din ba wai tsawaitawa yake yi ba ina fatan fahimta shine mun ba da amsa kan wannan hadisin a can baya wa da sani ubaidullah bin mu'adh ambari wa abu quraib wa ishaq bin ibrahim wa muhammad bin abdul a'la واللفظ بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي عن أبي مجلج عن أنس بن مالك قناة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعلة وذكوانا ويقول أوسية أسات الله ورسوله مسلم يتي حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري عبيد الله بن معاذ الأنبري أبا حديثي وأبو كريب بن أبي كريب وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم wa Muhammad ibn Abdul Ala da Muhammad dan Abdul Ala wal lafz bin Mu'adh amma lafazin na ibn Mu'adh ne haddathana Mu'tamir bin Sulaiman duka suka ce Mu'tamir dan Sulaiman ya ba mu hadisi an abi daga babansa an abi mijlasin daga abi mijlasin an asim malikin daga asim dan malik qanata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shaharan annabi yayi rukunuti tsawon shi wata daya ba'adar ruku'i bayan ruku'i fi salati subi a cikin sallar asuba Yadda ala ri'lin wa zakwana yana mummuna addu'a ga kabilar ri'il da zakwan wa yaqulu kuma yana cewa shi Anas din kenan usayyatu asatillahu wa rasulahu cewa annabi ya ce usayya wannan kabilar ta saba Allah da manzansa ina fata fahimta sai malam yake cewa to kun ga hadisi hada su ake fassara Abu Huraira da Bara'u da sanin sun ce annabi ya kunutin nan ne wannan dai kunutun guda ɗaya ne na tsinin ra'ilun da zakawa ɗin Anas ya ce asuba amma sauran sabon sun ce duka salloli to ni za a ɗauka kenan sai hada su cewa ya faɗi wani dalili akan asuba din kawai amma wa'ancan hadisan suke fassara maganar wannan ƙunis da annabi a wajen wata ɗaya ɗin shine dukkan salloli ne mala wa haddasana muhammad bin hatimin qala haddasana baz bin asadin qala haddasana hammar bin salama qala akhbarna anas bin sirina ana anas bin malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qanata sharan ba'da ruku'i fi salatul fajr da ala bani usayya malam yace muhammad dan hatim ya ba mu hadisi qala haddathana bahaz bin asad bahaz dan asad ya ba mu hadisi qala haddathana hammadun yace hammad ya ba mu hadisi قال أخبرنا أنس بن سيرين أنس بن سيرين أبا مالك أن أنس بن مالك نقاس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من ذا الله تعالى من تعالى سبت shi. قناة شعرا بعد الركوع annabi ya yi kunuti wato tsawon wata ɗaya bayan ruku'i fi salatil fajr a sallar asuba ya dawo ala bani usayya yana addu'a ga mummuna akan kabilar banu usayya malakin wa haddathana abubakar bin abi shayba wa abu bin qala haddathana abu muawiya an asim an anas qala sa'altu rasul sa'altuhu an qunuti qabla ruku'i aw ba'da ruku' qala qabla ruku' qala qultu fa inna nasan yas'umuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da rukuyi fa qala inna ma qanata rasulullahi sallallahu shahran yad'u ala unasin qatalu unasan min asabihi yuqalu lahum qurra malaci hadathana abubakar ibn abi shayba abubakar dan abu shayba ba mu hadisi wa abu quraib da abu quraib qala suka ce hadathana abu muawiya abu muawiya ba mu hadisi an asim daga asim an Anas daga Anas kala yake cewa sa'altuhu sa'altuhu an qunuti na tambaye shi game da qunut Anas dan ne kenan ya tambaye Anas dan Malik qabla ruku'i aw ba'da ruku'i za a yi kafin ruku'i ko bayan ruku'i fa qala yace qabla ruku'i kafin ruku'i qala sai yace qultu ce, fa inna fa inna nasan yazamuna anna rasulullahi qanata ba'da ruku'i mutane suna cewa annabi ya kunci bayan ruku'i ne fa qala sai yace inna ma qanata rasulullahi sallallahu alaihi shaharan annabi ya kunuti wata daya ya da'u ala unasin yana addu'a mumuna akan wasu mutane qatalu ashaba unasan min asabi wasu kashe wasu mutane cikin sabansa yuqalu lahum alqurra Waɗanda wa'annan mutane ana ce da su alqurra'u wato mahaddata masana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an fahimta ko mun tattauna cewa ina za a yi din wancan hadisan sun gabata akan haka cewa annabi ne na wannan nazila bayan bayan bayan an gama ruku'i kenan wa dasna bin abi umar قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت انس يقول ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سريه ما وجد على سبعين الذين اصيبوا يوم بئر مؤونه كانوا يدعون يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم مالك حدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر يا بام حديثي قال حدثنا سفيان ce سفيان ya ba mu hadisi an asin daga asin qala sami'tu ya yaqulu ce raje wasu mutane suna cewa ma ra'aitu rasulullahi sami'tu anas naji anas yaqulu na cewa ma ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi waje da ala sariyatin ban taba ganin manzon Allah ya damu aka waje da shi ne hazina an fahimta ko ban taɓa ganin manzon Allah ya bakin ciki akan wata sariya wata irin yaƙi ba ma waje da ala saba'ina irin fushin da damuwar da ya akan waɗannan mutum saba'in alladina usibu bi ma'una wanda aka kashe su a wajen yaƙin wajen bi'ir ma'una din kanu da aunar qura su a cikin musabai dama ana kin da suna makaranta Famakasa kasa shaharan yadda wu ala qatlati manzo Allah sai ya dauke wata ɗaya cir yana mummuna addu'a akan waɗanda suka kashe su jauna fatan fanci wannan hadisin malik wa haddathanahu abu quraib haddasa na habsun wa ibn fudail wa hawala sarar wa qala haddathana bi abi umara haddasa na Marwanu, kullum an asim an anas an annabi sallallahu alaihi wasallam bi hadha alhadith yazidu ba'dhum ala ba'd qala haddasa haddathana abu quraib abu quraib ba mu hadisi haddasa na habs ce habs ya ba mu hadisi kala wa ibn fudail da ibn fudailin wa hawwala sanad muslim ya sake makanta ya ce wa na bin abi umar ibn abi umar ya ba mu hadisi qala haddathana marwan marwan ya ba mu hadisi kullum dukkan an asim daga asim an Anasin daga anas anin nabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma samar ga manzan Allah bi hadal hadis da wancan hadisi da muke ya ta maimaitawa yazidu ba'dhum ala ba'd malaman nawa wasu cin suna ƙara lafaza akan na waɗansu an fahimta malam cewa haddasa na abu kai. قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلأن رعلا وذكوانا وعسية أصو الله ورسوله أمر أنك يتي أبام حديثي مسلم يتي أمر أنك يتي أبام حديثي قال حدثنا أسود بن عامر أسود بن عامر أبام حديثي قال أخبرنا شعبة شعبة أبام حديثي عن قتادة قتادة an anas bin malik da gas dan malik annan nabiy sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qanata shaharan yayi dauki wata ɗaya na kunuti yal'anu ri'lan wa zakawana yana tsina ri'lawa da zakawanawa wa usayyata da usayyawa asawullaha wa rasulahu waɗanda waɗannan dukkan sun saba Allah da manzansa مسلم ce أبو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وانا حديث دي إرن وانشني وقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه شيما أنا ذكرت شيء مني annabi ya bar wannan kunuti da ya dauka yana ta karantawa a wannan lokaci din Allah samu dace